alaikum wa rahmatullahi wa barkatun bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi al-amin sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil muttaqin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi marratan saniyah mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu yau juma'a domin gabatar da ibada a wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka sani a azumin watan ramadana ya tura yau muna sha tara ga watan ramadana a halin yanzu za mu shiga goman ƙarshe wanda wannan goman ƙarshe tana da falala masu tarin yawa wanda Allah ya kwadaitar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar kuma ya sunanta mana wajen dagewa da zage dantse wajen yin ibada tukuru a wannan wata mai albarka musamman a goman ƙarshe wanda ake masa kirari da goman da Allah yake yanta wuyaye zuwa aljanna ya ku jama'a wannan dama ne Allah Ubangiji ya bamu mu yi ƙoƙari mu yi amfani da wannan dama na amfana da wannan lokaci domin ba mu sani ba ko idan wannan lokaci ya wuce ba zai sake dawo mana ba har abada dama ne Allah ya bamu na yadda zai gafarta mana zunubinmu ya kankare mana kurakuranmu to mu yi aiki tukuru domin mu cancanci shiga cikin waɗanda Allah zai yanta su daga wannan wato a wannan wata daga wuta zuwa aljanna daga zunubi zuwa gafara daga ɗebe tsammani zuwa rahmansa sai da tuna aisha ta ce manzan Allah ya kasance idan goman ƙarshe ya zo na ramadan yakan daɗa zage dantse wajen ƙoƙarin yin ibada yakan raya daren ramadan gaba ɗaya kowane dare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raya wannan dara sannan manzan Allah ya kasance idan goman ƙarshe ya zo yakan yi kira ga sahabbansa akan su daje su ƙara ƙoƙari wajen ribatan waɗannan kwanaki da dukkanin kwanakin da Allah ya halitta a duniya ba wasu kwanakin da suke da alfurma kamar wannan kwanakin wanda ya takaita wajen ibada ya yi rauni wajen ibada a goman farko da goman tsakiya to don Allah kar ya yi sakaci a goman ƙarshe ya daure saboda a goman ƙarshe ne da akwai daren lailatul qadr yau da za a ce maka a daren lailatul qadr idan za ka raya goman daren nan gaba ɗaya za ka samu daren lailatul qadr me ya rage ka idan ka raya goman daren nan goman ƙarshen nan gaba ɗaya tunda a goman ƙarshen yake kuma manzon Allah ya daɗa yin ishara ya ce ku neme shi a witiri ku neme shi a ashirin da ɗaya ko a ashirin da biyar ko a ashirin da bakwai ko a ashirin da tara kaga duka an mana ishara mu dage mu yi ƙoƙari domin idan da za a ce daren lailatul qadr ranar kaza ne kowa kawai zai kwanta ne ya yi baccinsa ba za a gane mai ƙoƙari da mara ƙoƙari ba ai wanda yake neman zinare yakan yi nutso ne a cikin kogi wanda yake neman lu'ulu kai ya busul bahara man dalaba ali wanda yake neman lu'ulu'u yakan yi nutso ne bamu ga masu haƙan zinare ba mutum zai haƙi nan ya haƙi nan ya haƙi nan sai ya haƙa ya haƙa ya haƙa in bai samu bai sake komawa can ya haƙa ya haƙa ya haƙa in bai samu ba yayi ta yi bai ɗebe tsammani sabila da yana tsammanin an ce a gurin da akwai ma'ajani to manzon Allah ne fa ya mana ishara ya ce a goman karshen nan akwai wani dare wanda duk in abin da ka roka a wannan daren in ka dace da wannan daren Allah ubangiji zai baka duk abin da ka nema Allah ubangiji zai lamunce maka to don Allah me ya rage ka yau a ce manzon Allah ya maka ishara akan da akwai alkhairi a guri sannan kuma ka ki dagewa ka ki kokari me ya rage ka idan ka raye da raran gaba daya ya ku jama'a kada mu yi wasa kwanakinmu takaitattu ne mu ribaci kwanakin da ayyukan alkhairi mu ribaci kwanakin da yin ibada kar mu bari lokacinmu ya tafi a banza domin mumini babu abin da yake danda na sani lokacin mutuwansa kamar wani sa'a ko minti da ya wuce masa ba tare da ya ambaci Allah a wannan lokacin ba duk abin da muke nema a duniya wallahi kayan banza ne bai kai wannan abu da Allah yake so ya yi mana na rahma da jin kai ba duk abin da muke nema mai karewa ne wani ma zai fita kasuwa ya wuni bai samu ba ba shi dai hana gobe ya fita ba ba shi dai hana jibi ya fita ba ba shi dai hana gata ya fita ba wani kuma zai fita yawon bara da roƙo ya je wannan ofis ɗin yau a masa alkawari bai samu ba ya koma gobe a sake masa alkawari bai samu ba wani sai ya yi ya fi kwana talatin yana sintiri a ofis ɗin wani ɗan siyasa dan yana neman wani abu wanda la yusmin wa la yughni min ju to yau ga Allah ya ce ka zo ya gafarta maka ka zo ka neme shi a tsakanin waɗannan dararan. wallahi ka neme shi kaga idan Allah ubangiji ba zai cika maka alkawari ba Allah bai taba alkawari ya saba ba an tambayi manzan Allah aka ce me za mu yawaita yi a goman karshe na Ramadan ka ba mu addu'a ga yawa jini na shige wanda kawai in an yi shikenan bukata zai biya annabi ya ce bakin mutum kar ya rabu da Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yana da saukin fada akan harshe kuma manzon Allah ya ce in ka roki Allah da wannan addu'an a daren karshe a goman karshe na Ramadana za ka dace da biyan ka ga baki daya saboda haka mu bar asara muna neman abu a gurin da babu ga gurin da abu akwai wanda in an bayar ma ba zai kare ba inna haza la rizquna ma lahu min nafad mu bar asara muna yaudaran kanmu akan abin da bayi da tabbas kila mu gama tarawan ma idan mun samu gobe wani ya zo shi zai rike wani ya kwace wani ya gada qalilun naf'uhu lil wajidihi wa ma wajada al qalila min al mata'i wa maskanuhu aridun duna kaisin talabbasa baina an sibai ita kanta wannan duniyan da kullum ake rikici ake rigima akan ta fa wanda ya samu duniyan ma amfanin da duniyan take masa ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne wanda in sun samu duniyan ma suke amfana da duniyan yan kaɗan ne mafi wahala wahala ake sha mutum ya gama faɗan ƙarshe don ya samu duniyan daga ƙarshe kuma sai ya samu yana jiran ya amfana sai ya faɗi sai kuwa ta sake kaɗawa ta koma hannun wani wa ma waje dal kalila min almata'i kai ɗan kaɗan ɗin ma ba a samu duk wanda kake ganin na jin daɗi don yana da duniya wallahi wallahi imaninka ya fi daɗin da yake ji abinda Allah ya baka na karatun Qur'ani da nutsuwan zuciya da ka kwanta ka yi bacci ka fita ba abin ka bashi ka fita iyayenka su ce Allah ya kiyaye ka tashi iyayenka ka gansu lafiyar su kalau a ci abinci a gidanka na halal wallahi ya fi dukiyan da aka ba ma wani wanda kake kwaɗayin matsayinsa wa maskanuhu aridun duna kaisin yau duniya yanda aka ajiye ta fa an ajiye ta ne a wani waje mai sarƙaƙiya wanda tamkar wani abu ne aka ajiye shi a tsakanin fiƙoƙin zaki sai aka ce maka ka je ka yi faɗa da zaki kuma ka ɗauko wannan abu in ka ɗauko shi ne rabonka ka san ko da ka dawo kuwa ka karɓo wannan abun to za ka dawo jikinka ya yi kwaya-kwaya da ka dawo in dai zakin bai cinye ka ba to da ka dawo kafin ka farfaɗo ka amfana da wannan abin sai wani ikon Allah saboda haka dan Allah kan mu yi asarar lokacinmu mu ribaci lokacinmu mu ci daman da muke da shi wallahi wannan dama in ya shige ba zai dawo ba ya wuce kenan har abada wallahi wannan kofa da Allah ya buɗe wani in ya shiga wannan kofan ya shiga kenan in an ji kanka an ji kanka kenan in kuma mutum ya yi wasa to mutum zai rasa komai Allah Ubangiji ya tsare mu wani lokaci sahabbai suka ji manzon Allah ya ce amin amin amin lokacin yana kan mimbari yana kudu ba ce to ya rasulullahi mun ji ka ce amin amin menene annabi ya ce jibrilu ne ya yi addu'a jibrilu ne ya ce asara ya tabbata ga wanda ya rayu da iyayensa ya girma da iyayensa iyayensa suka mutu bai samu gafaran Allah ba bai zama dan aljanna ba wannan ya yi asara wannan ya taɓe jibrilu ya sake addu'a ya ce asara ya tabbata ga wanda tun ramadana ta shigo har ramadana ta fita bai yi abin da ya cancanci gafaran Allah ba sai na ce amin asara ya tabbata ga wanda aka ce muhammadun rasulullahi bai yi ma annabi salati ba yayi shiru yayi gum asara ya tabbata gare shi nace amin saboda haka mu yi kokari mu ribaci lokacin mu Allah ubangiji ya karbi ibadan mu Allah ya biya mana bukatun mu albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi allazi a'azzana bil islam wa akramana bi ramadan وجعل العشر الأواكر منه من أفضل الأزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام أفضل من صلى وصام عبده ورسوله خير الأنام وأفضل من صلى وسام وسن التهجد والقيام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولنعلم أن الله عز وجل بحكمته فضل بعض الأزمنة على بعض وجعل منها مواسم للتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى فكما فضل شهر رمضان على الشهور فقد جعل الأشر الأواكر منه أفضل لياليه وجعل أيامها أكمل أيامه وخصها بخصائص على بقية أيام وليالي شهر, وليالي شهر رمضان ومن أظهر فضائل الأشر الأواكر من رمضان وخصائصها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها كما روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ومن ذلك أنه كان يهي الليل فيها كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دكل العشر إذا دكل العشر الأواخر شد مئزره وأهيا ليله وأيقظ أهله ويحتمل أن المراد إهياء الليل كله ويحتمل أن يراد بإهياء الليل إهياء غالبه وفي صحيح مسلم عن حديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح أيها المسلمون ومما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرس عليه في هذه العشر الاعتكاف في المسجد تفرغا لعبادة ربه وتحريا الليلة وتحريا لليلة القدر فالاعتكاف في رمضان سنة فعلية فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حياته وأتكف أزواجه من بعده وهكا أهل العلم الإجماع على أنه مصنون وينبغي أن يكون الاعتكاف على الوجه المشروع وهو أن يلزم مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى لطاعة الله سبحانه وتعالى بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى طاعة ربه سبحانه ومن فضائل الأشر الأواخر وخسائسها ومزاياها أن فيها ليلة القدر التي كسها الله سبحانه وتعالى بخصائص منها أنه أنزل فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر ووصفها بأنها خير من ألف شهر في قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر ووصفها بأنها مباركة في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وأنها تنزل فيها الملائكة والروح أي يكسر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكسرة بركتها والملائكة والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويهيدون بهلك الذكر والروح هو جبريل عليه السلام كسه بالذكر لشرفه ووصفها بأنها صلاة أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سواء سوءا أو أذى وفيها السلامة من الإقاب والأضاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم في سورة الدكان أن يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها وأن الله تعالى يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قام قال من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وليلة القدر يا عباد الله وليلة القدر في في العشر الأواخر كما في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهروا ليلة القدر في العشر الأواكر من رمضان وهذا لفظ حديث عائشة وفي أواكل وفي وفي أوتار العشر آكت لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواكر من رمضان وأرجاها السبع الأواكر كما في حديث ابن عمر أن رجلا أو إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر فمن كان متهريها فليتحرها فليتحرها في السبع الأواخر ولمسلم رضي الله عنه التمسوا في الأشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أهد فإن ضعف فإن ضعف أهدكم أو أجز فلا يغلبن على السبع البواكر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 إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين <clears throat> وقائد البر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن هذه الأيام مطايانا فهي تأخذنا إلى الآخرة فيجب لكل مسلم أن يربح من هذه الأيام ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الفرص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر السبيل وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلموا يا عباد الله إنما أعطيتم في هذه الأيام حظ كبير حظا كبيرا وعطاء جزيلا أعطاكم الله سبحانه وتعالى البركة فيها ليغفر لكم ذنوبكم ولكي تهزوا وتزفروا بالسلامة والآفية في الدين والدنيا والآخرة عباد الله خذوا من هذه الأعمال ما تطيقون خذوا من هذه الأيام والليالي ما تشمرون به عن جد الساق حتى تستحقوا نيل المفاز بما هواه الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام من الخيرات والبركات وأكثروا من الصدقات وأكثروا من السلام وأكثروا من تبليغ من, من, من إسالة الرحم وأكثروا من العفو وأكثروا من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا كلها تكون لنا بمنزلة المغفرة وبمنزلة الرحمة وبأن نستحق أن نكون من أتقاء هذا الشهر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يجعلنا من أتقاء رمضان برحمتك يا مولانا يا أرحم الراحمين وأكثروا فيها من الصلاة على رسول الله لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوز وفلاة يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وثبت في حديث مسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى علي عشرا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 وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم دمر إسرائيل ومن يؤيدها اللهم دمر إسرائيل ومن يقوم وراءها اللهم دمر إسرائيل ومن يمدها بقوة اللهم كن أونا لإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء اللهم إنا نسألك أن تزفرنا بليلة القدر في هذا الشهر يا رب العالمين عباد الله الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله